ke zinnan sai isa a sa miki kafa kiyashin aljanu kin san kiyashin aljanu kuwa a'a malam to kafarsa ɗaya ta yi wannan bishiyar da kike gani a hakan ma jariri ne dan wata ɗaya kai gaskiya shi yasa nake ƙara sanki. kin san me ni fa ji nake yi kamar ma in nema miki aikin ɗan sanda domin mu rika fita tare sannan mu dawo tare ba na son rabuwa da ke <laughs> a abebi na ka dai je ka dawo kullum ina jiran ka cike da ƙaunar ka amma sai kin kawo mana bahaguwar jaba da kuma bahagon zomo wanda akalla ya yi shekaru saba'in wannan aikin yake ne. Kin san mewa? Wallahi na kagara in fara cin abincin nan domin tun ina ofis nake jin ƙanshin abinci yana dokan mun hanci <laughs>